Mu mai yayi amma sai kika nuna kin isa yar mutunci kin isa inda wasu yan matan ne kuwa sai su je su mamaye ya habibiya ki ho ɗaure ni da igiya Allah ta ka zance ni da ke wayo matoyi na tunaki hakika sai na ji sautin ayyare Mm. alhamdulillah babi claudio lahab na taya ka rubu na isa a dace ni ma kuma ga ta nan amana babi to ba abin da zan ce a nan kin gani yadda muke zaune da mahaifinki hmm? shi ma kansa darasi ne a gurin ki ko ba a ce miki komai ba yadda kika taso kika ga ana yi na san haka zaki ko Allah na

ta san ni ne tunku mai kai yaro makasa <laughs> ai ba ai bai san ka bane kuma zai san ka ango na amarya ya kamata in tashi in tafi kyale ko kowa ya watsi kare ya zama sai ni kadai sai dai ina dan ƙara jin hankalin akan yi hakuri da juna don shi zama aure zama ne na hakuri da inda aka ce zo mu zauna to an ce zo mu saba ne saboda haka da Allah ku yi hakuri da juna abdullahab na malaki abubuwan da ka saka yana tafiya da kyau alhamdulillah ah, na gamsu kwarai da yadda kake tafi da wannan harkokin naka amma yanzu ina son zan baka cek na dubu ɗari kai amfani da waɗannan kuɗi domin komi da komi ya zama namu gaba daya yadda za ka yi mata har mu samu cin galba abin daidai muke son bukatun mu tafiya ni zan gaya maka yadda za ka yi ina sauraron ka alhaji na gode kuma saboda wani kuɗi da za ka bani alhaji na gode allah taka da alkhairi saurara bari karanta maka hanyoyin da za ka bi bana zan gaya maka shi ne nunar ka daɗe au yanzu kuma tsare ni ma ake a tambaye ni me yasa ban dawo da wuri ba ni ba ka na ga alama wani tsagirin ciki ne maki fara yi kwanan nan ba ina ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya zaki je makaranta zaki je makaranta ina ganin karatu ne ya kamata a haƙura da shi haba abdul ya za a ce in bar makarantar nan ta shi ma menene dalilin Thank you. haba abdu in har dan magana jiya ce ba wai na yi ma ita bane da wani abu duk da ni ma da abin da kai da Allah ka yi kuma ka gani yau muna da sannan kuma wannan jarabawa ta ce ta bashi ba ta ba ne ko koma gida ki gona karatu daga yau ya kai 关键几点。 salamu alaikum. Ne ne. Shigo. Ya ya haifar girma. London. Rabi Sadiya. Ina amsa London. Ya gai. Lafiya kan. Ina wuni. Lafiya lau. Ina lafiya. Ya zama gida. Lafiya kala ya su umma. Ya suna har lafiya. Zauna mana. Lafiya ki je makaranta ba? Wallahi na makara da shi isa ban ji ba. na akwai matsala ki faɗa mu da wallahi ya ba komai hmm. ni idan akwai matsala ina gane da kallon fuskarki. yanzu wancan menene ba fa linki wani zuwa makaranta a na ɗauko ne dama ina dubawa ta koyar da abin da nake so na ko wata matsala ki zo ki faɗa mu kin sa wani baba yake so shi nake so wani ba so shi ne ba na so hmm. kuma kin irin alaƙa ku haka ni ma na ko wata matsala ki zo ki faɗa mu

amarki ya hana ki zuwa makaranta lallai ma Dawa mutum yana amarki ne ta je a makaranta a haka ma kika ce eh. Inji. <laughs> abu na ya shi kike Allah ya samu a dashi ina an gwa ina bacci ce da bakin boye shi ne bacci dai yake ne haka amarya amarya Kaya, Allah ya samu ko kike ƙara kyau take yi ko ashe ba mutum ya aure ƙara kyau yake ne sallah har ta ƙara kyau sadiya kenan ni wannan zancen fa ba ta sana ke a ɗauki ya girma girma girma girma a bashi ya ta tinke ta kare ta yi baki girin ai da shi muka je ya gani wai kai zuwa kai ta gaya maka da bakinta? Baba alamu na gani, ita baki tara ne. Jimana, kai fa babban, na sha gaya maka idan fa ba ni sai ne jagora to amma haka kuma mutum bai gaya maka da bakinsa ba ita ba ta kayan ƙara mijinta ba mijinta bai kawo mana ta ba kawai sai mu je ne masa magana ko kuma mu ce ta dawo gidanmu amma a bi sawun wannan magana jimana kina nufin ɗauko ta katin da ita gida ko me ah, goma ai ba uba goma ba ne saurara sutura ya mace a duk inda take aikin mijinta don haka wannan magana ni daga gare ni ba ruwana kuma ban yadda wani ku isa baki ba abu da kuma ta dace ba sai a bar ta haka sai ta mutu tukuna salamu alaikum Assalamu alaikum. Dole dai? Lafiya na zo da mutum a kwanzu gudu ina sauraron ka za ka kawo ni ko akwai matsala shi sa na zo ba za ka damu ba baka faɗa haka ba haka ka kai ma baka ina ka wulakanta ni ba sanin kanka ne dama wannan aure ne ba sai shi nake yi ba rufa ma asiri aka aka baka yarinyar nan to ya zaka na zama ciwon ido yarinya na aura kuma yanzu ni na rufa mata asiri na ajiye ta gidana karya take ka kalle ta kalle ta kun dace ba mu dace ba amma kai da kuka dace da ita ai ta karbi da kai da gidan ka aje ta da ana haka da ba ka faɗa haka ba ina shi ka gane wani abu idana ne na wurin gombe ya kan tanko gayan magana ba daidai ba wa sai ya faɗa maka wanda duk wurin ko da tabar ya kaga yake da faɗa maka ka fita ka mun gida an ki a fita an ki a fita da Allah azu ke ki a fita aure nan kalle kyau kalle da kalle ka kun dace ba ku dace ba to ki da yanzu ka ka gida ka je ka zaura tun da ni wurin ya aure ta ba zan je sama ku faɗa masa kuma yanzu same ka samu ka ka gaya mai ba ba ba ba kari ba zan kama wallahi ba ki da nan da yana dawo a ji a gaya kaka karewa baba kan za ta mutane buɗe ido a gidansu eh, wato tafiyar nan da muka yi mai eh, an tafiya ta yi da su a barau ya lafiya ah, inna ne ne yanzu tana ko an kai ka asibiti tana ƙauyen sai ba ta rawa mu je God, when I you know. gaskiya hakan zai yi ba sai dai a kai ta can legas ɗin asibitin da muka gaya mu domin ka san ba kowane likita ne yake aiki da shi a sai ta je can yanzu kamar nan za a kula da a can legas yi kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da dubu ɗari hudu sadiya nawa ne kudin kika ce abu miliyan ɗaya ne da dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu duk iskancin yaran nan kuma ce za a biya babu su irin wannan kudin aikin ba ba kamanta da shi wallahi na ranka da shi wannan kuɗi ai ya isa buɗe wani ƙaramin kamfani amma za a je a biya wa mahaifiyarsa haba abba taimaka masa za a yi saboda halin da mahaifiyarsa take ciki a bar tausayi ce a gare mu gaskiya ne garba yawa hajja na so ku fahimta ko babu alaƙa tsakanina da shi akwai alaƙa ta musulunci tsakanina da uwarsa da shi Allah ne bayan da wannan dukiyar bakin abin da zan ci shi ne rabona rayuwar duniya guda nawa take kuma idan miliyan ɗaya da dubu ɗari hudun nan zan fidda ita sau ɗari a cikin abin da Allah ya bani ba zai kare ba to menene zan yi kyashin yi wa musulmi dan uwana in taimako ba na son wannan wannan kuɗi zan bayar za a bi maimakon miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu zan ware miliyan biyu da zirga-zirga da komai na harkarsa na harkar da eh, rashin lafiyata Allah ya ba ta lafiya abu an gode a ba kuma sadiya a abin da zai faranta sadiya rai na san farai da gaske ubalan tana kuma harka ta musulunci <laughs> ai ku hakuri abin da Allah ya hore ma shi ne kaci a cikin ka ba shi bane rabon ka wanda ka ba wani <laughs> Allah ya ga albarka Amin yaro. <laughs> kanar ya hakuri da mijin ki ba wannan ba ma duk abin da ya taso ki zo ki gaya ko me kuke da bukata in kin gaba miki ba to sai in ba shi Allah ya albarka Allah ya albarka to adalla ko ma da ki eh zan eh sai ka ta mota eh, Allah ya albarka Thank you. da wani cikin zuwa ba na zuwa Dani ba abin da zan ce da iyayen ce ya saka ba na gode da Allah ya bar a Assalamu alaikum assalam. Ah, Ka koje kai wa Alhaji godiya? Na yau. Abin alherin da ya biya kuɗi miliyan ɗaya da nawa ma dubu ɗari za a kai na asibitin Lagos. Ai mun tiyata. Wa ya gaya mai yi bakin lafiya? muke ɗazu da na je sanar da shi shi ne yake da an sanar mai tuntun da ya biya saboda haka ka hanga kan maza ka ce kai mai godiya don ni ma da a ce ina da ƙwarin jiki da da kaina da ni za a je an yi masa godiya na gode ƙwarai wallahi Allah ya saka dan Allah an kaje kai mai godiya ƙwarai ƙwarai Diwa na gode. Allah ya ba ta lafiya. Bye. Halima, na gode, na gode Allah ya miki albarka, Allah ya miki albarka, Allah ya ba ku ne muku kuma. abin da zan ce da iyayenki halima in ce Allah ya saka musu da alheri amin na gode kwarai da abin da suka yi na gode tsakana da ku sai godiya ba komai umma abdul wallahi wallahi wallahi in ka saba wannan yarinya ban yafe maka ba ah, insha Allah umma zan yi ba zan ma saba mata ba ba komai umma dama na lafiya ki ake nema tun da kin samu na gode na gode kullum cikin godiya miki don ba zan taɓa manta da abin da suke yi da dama ta farke ni laifuffuka na far in yi fama ya dame nai laifi sarki kare ni wallahi mai sanki ne ni ne miki laifi Don Allah ki min gafara dan kar in fama hakuri ki manke da baya don Allah barki gayayya na san ne laifi a baya ne na dama don Allah ki manke da tani mai na dama yau dai gani zaune ko ce ma gani tsagane ne nake ayi don Allah sabon da ke nufar in fama. ka sani laifi ta wadda zan ba min haufi don Allah ni na yi laifi na yi nadama gafarkan laifuffuka na